To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraron mu wanda za ku ji wato wannan tattaunawa ta mu ta suru wato wanda aka yi tsakanin garkocin da Bashir Ɗanliti wato a jihar Kebbi wanda aka je aka yi wannan sulhu in Allah da ku saurara za ku ji wannan sulhu da aka yi kuma komai ya riga ya wuce da inda aka tattauna da manya-manyan jigajigai a wannan sulhu wanda aka yi ya kamata kowa ya kasa kunne ya ji wannan sulhu wanda aka yi shi har zuwa ƙarshe in Allah ya soya da ni musu bawu Kano da na jagoranci wannan a jihar Kebbi ne mun al'umma fatan su taya mu da addu'a in Allah ya so ya da wato al-sulhu khair sulhu yana da daɗi duk inda yake in aka yi shi mun gode Allah da wannan sulhu da aka yi shi ya kammala a wannan lokaci tsakanin Bashir Daliti da garkocin do yanzu ku kasa kunne ku ji wannan sulhu inda ya kana a wannan lokaci kuma kai abu abu eh. ka bari dai za mu yi magana game da shi garkuwa akwai wani abu na musamman amma son nika yi sai mun ga yadda abubuwan ga sun ka ni na san dai wagga matsala wallahi insha Allah ta ban tunanin wannan ta shi ko shi wanga chairman ah. bangaren wuce ni nan mai magana dole ji to shi za mu gani insha Allah a da ka sani ya wuce ka sani dan liti kaga shi eh, a ba ma wuce ai salati mana eh, ai as-salati yi mana kai sake salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alamun shara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yi addu'a Allah ya kare shi ya ba shi lafiya amin Allah mai jami'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya kare shi amin rahmanir rahim

alhamdulillahi mun ji daɗi da wannan zama da aka yi aka yi sulhu a tsakanin wato ɗan dambanmu wato a najeriya wato garko cindo da shi da wato ciyaman ɗaliti me za ka ce da wannan sulhu da allah ubangiji ya sa aka kawo shi aka yi to alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma allah akan wannan zama da aka yi a garin birnin kebbi kuma ita dai birnin kebbi tana cikin tarihi a harkar damben gargajiya wanda ita birnin kebbi uwa ce a wani duk wasa irin na damben gargajiya wanda kowa ya sani a najeriya ita ce cibiyar gurmada to allah ubangiji ya kawo mu karrama shugabannin damben gargajiya wanda suke su ne shugabanni wanda suke a garin birnin kebbi an karrama su a garin birnin kebbi kuma kowane an bashi a wata na zarunta da ya a cikin najeriya baki daya to alhamdulillahi daga wannan wannan gagarumin wasa da aka shirya na karrama wannan hitattun yan dambe namun zarumai na kasa to allah ubangiji ya sa kuma ainihin yan uwa dangi uwaye da yayye sarki garkocin do sun kira sarki dan liti mm. sun ba shi haƙuri sun ba shi haƙuri sun kira shi kan shi garkocin da sun sa shi ya duka ya ba shi haƙuri kuma sarki ɗanliti ya haƙura ganin idon jama'a baki ɗaya wanda suka ba shi haƙuri a kan tsakanin shi da sarkin dambe garkocin do to a halin yanzu ga yadda muka yi wannan zama a cikin garin birnin kebbi tare da manya-manyan mutane masu alfarma masu albarka wanda suka san ainihin darajar damben gargajiya kuma wanda suke uwaye ne da yayye a shi sarki garkocin do tare da ni national chairman da sarki dan liti chairman hmm. na damben gargajiya na jihar kano kuma sarki hmm. na kungiyoyin najeriya na dambe hmm. to alhamdulillahi sarki dan liti yi hakuri shi kan shi garkocin do sarki garkocin do ya ba shi hakuri kuma alhamdulillahi kowa ya yi hakuri wannan zama gani ni kaina national chairman ga sarkin makadan damben najeriya alhaji baba dan moyi mm. a gaban shi aka yi ni kaina a gabana aka yi na shaida mm. ga ku kuma da kuke uwayen shi yayyen shi na cikin garin birnin kebbi mm. kuma duk kun shaida to don haka insha Allahu wannan maslaha sulhu ne an riga an shi ya zauna tsakanin garkocin do da sarki dan liti kuma in Allah da yan kallo masu kallon wasan garkocin do za su ga garkocin do a cikin birnin Kano ya ci gaba da buga damben to mun gode national chairman a wannan lokaci a filin wannan sulhu dai alhamdulillah kuma muna tare da ainihin babanmu wato baba dan moyi shi ma za ku ji a bakin baba dan moyi a wannan lokaci baba wannan sulhu duba da cewa kuka jagoranci wannan sulhu da kuma ainihin yan uwan garkuwar da yayyansa aka zauna aka ci nasara wannan sulhu Allah ya tabbatar da shi an yi sulhu komai ya zama lafiya lau yanzu an shirya baba me zaka ci ce da wannan to alhamdulillah na ba'u mm. ne abin da zan ce da dan lita da garkuwan cindo tun da sunwa an yi sulhun su da Allah kowa shi ya hema wani mm. kada mutum shi koma bayan an yi haka ya mai da abu cikin rayuwa ta yi mm. shi na duban dan uwansa da abin da aka yi dauri to a bari haka nan gaskiya ne to kuma masu kungiya ta dambe na garin nan gaskiya ina musu wata wata kuma sun yi wata bajinta wadda niga Daidai dai na gawa kwazon su kwarai da gaske mu ne mun ka taho naɗin sarki dole ka ce muna femma mm. muka azadan bai fimma mm. an ka daɗa sarki muna batun mu azadan bai sarki aiko ce kashi ko maganin kowa wurin nan ya ce wallahi da maka dan damir dan damir in ya koma gado wani ana damir shi wajen to sai gashi Allah ya kaddara shi da kai ya ce su zo su aji su ha cikin stadium hmm. to don haka na ji dadin haka ne ni ma kai na alai dan moyi to alhamdulillah masu saurare kamar yanda kuke ji babu dan moyi ne a fili wannan fili kuma gani ga malam malam lawali wato yana daya daga cikin bangaren na yan wangar kocin da shi ma a wannan lokaci malam lawali an yi wannan sulhu kuma alhamdulillah an yi nasara a wannan sulhu me zaka ce to alhamdulillahi kasiran godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala abinda zan ce a wannan sasancin da aka yi Allah ka albarkaci wannan sasanci kuma waɗanda suka kira a sasanta Allah ya samu su albarka kuma Allah biya su kuma wannan sasancin da aka yi Allah ka sa ya dore amin amin da nake yi to mun gode da saka alkhairi mai gida alhamdulillah mun ji wannan suru da aka yi jagoranta aka yi alhamdulillah me zaka ce da wannan suru to gaskiya alhamdulillah nawa Allah godiya kuma na ji daɗin irin wanga abu da Allah ya kawo ƙarshe ne a yau na'am kuma muna ƙara gode ma shi dan mm. litti da irin yadda muka zauna muka fahimci juna da shi kuma ya kwada mana ga abun da kuma ya nuna mana ya fi kuma muka sagar ko ya tsuguna ya roƙe shi mm. to mu Allah guda kuma ina jaddada ma bi iznillahi ta'ala da mm. da ubangiji dan liti da ko ba za su yi kuya a duniya ba mm. insha Allah Allah zai dauka su kuma zai albarkaci sana'ar su mun gode ala saka da ma to to to eh, aga wannan sai mu rufe kai to me gida alhamdulillah wannan sulu da aka yi aka jagoranta Haji Babangida ah, gashi an yi nasara an yi samu wannan sulu me zaka ce da wannan magana to alhamdulillahi kasira mm. mu ma Allah godiya da ya haɗa mu cikin garin birnin Kebbi sai baba tare da mai gida ɗin liti mm. kuma da ciyaman gaba ɗaya na dambe na Najeriya mm. da sarkin mawaka shi ma na dambe na Najeriya da kuma kai ɗin da ka zo to gaskiya sulhu alkhairi ne kuma muna godiya ga ɗan liti mm. ya nuna muna cewa ɗan babban gida ne mm. saboda ba kowa mm. ke iya hawan matakin da ɗan liti ya hau ba ya yi saurin sauka amma da ya nuna muna cewa ɗan babban gida ne mutumin kwarai ne kai tsaye mun ba shi hankuri kuma ya haƙura mu umarci. shi garkuwar cindo da yake kanan mu ne mun tilasta shi dole ya ba shi hankuri game da abubuwan da sun kafa. kuma ina sanar da makallata dambe insha Allah ba da dadewa ba za su ji garkuwa a garin Kano hmm. ya je gidan dan liti yin wasa insha Allah to alhamdulillah mun gode Allah saka a karshe ga ainihin wato Mamman Bashir dan liti sarki na masu aikin dambe a Najeriya ha Mamman Bashir dan liti Allah ya sa wannan sulu sulu alkhairi Allah ya sa an yi wannan sulhu da aka yi tsakanin garkocin do da jihar Kano me zaka ce to gaskiya ni abin da zan ce na farko kowaye mutum hmm. mutane a shi hmm. kowaye kai ita sulhu wanda mai hankali na tsatse shi yake tsaya islo akwai mutane da yawa wanda suna nema na don su ji meye ne zance amma ko kallo ba su ishe ni ba amma da gaba dan moyi na nan tsohuwar gashi nan ba mutum gardama da shi ba eh ga mutane na birnin kebe manya sun zo sun same ni na gaya musu abin da yake abin ina ko ba gane ba to da ni ina fatan alkhairi ga kowa ɗana ne Mm. duk wani wanda yake dambe a mm. Najeriya dana ne kuma ba wani zan rike da zuciya biyu mm. ko wanne da dan wata rana waɗansu ne ba mu ne ba dan haka ni tsakanin da garkuwa kamar yadda nake bashi gudunmuwa da da shawarwari na rayuwa zan ci gaba da bashi zan ci gaba da bashi ba ma shi ba ai akwai mutane da yawa waɗansu 'yan damban eh. wanda muka sa sanda muka fyaɗe su me yasa ba dan ba ba san su bane muna so mu nuna musu cewa ita rayuwar nan yau in kai ne gobe ba kai bane gaskiya ne kuma idan babu ladabi da biyayya mm. wasan ba zai ji ba yanzu ka duba ka gani fa yanzu baba dan moyi yayi magana mm. yace a birnin ke sarki ke hana dambe mm. amma a yanzu sarki zai ce a a yi dambe ta kai ne wallahi to kaga kwa kullum muna samun nasara 100 bisa 100 gaskiya ne ba mu za mu ci amfanin wannan abun ba yan bayan mu ne za su ci amfani idan manya suka karɓi wannan wasan zai zama kuɗi kuma sponsor za mu samu sponsor a duniya mm. wanda za mu dinga ƙayata wasan kuma idan abin da suka ga wannan abin da ya faru ma muna so kafin a samu waɗansu mm. su garkuwa su yi da biyayya mm. aka samu waɗansu sai su janye sai su bar waɗansu hmm. su za su dinga ba su shawara hmm. ga yadda za a yi ga yadda za a yi to muna kowa mutanen Najeriya hmm. da duk wani gurba da yake Najeriya da wani duk jamus da yake Najeriya da duk wani masoyi ne garkuwa yana da mutane Amerika ba kira na ake akwai abokina na Amerika kullum sai ya kira da Allah ya haƙuri mana eh masoyin garkuwa ne eh gaskiya ne to amma in na tana sai ji ciwon abu amma abu ya wuce ya wuce Allah ya bashi nasara amin amin Allah ya bada sa'a Allah sa ya gane amin amin a ah, to mun gode ah, a wannan lokaci eh eh to <laughs> gaskiya ne to me zaka ce da wannan eh, sunan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Alhaji Abubakar Bojo binnin Kabi na'am Alhaji Abubakar magana ta gaskiya wallahi ban yi tsammanin ma za a yi wannan zaman ba yau na'am amma cikin kaddara wa ubangiji Allah ta'ala ya sa an zauna kuma zaman ga ya yi amfani abinda mm. zan fara yi zan fara godiya ga dalici mm. sannan sannan yi godiya ga shugaba mm. shugaba eh? ya yi mutunci sosai ya tsaya ya saurare mu ya magana mai daɗi abinda na kira ga shi Mm. garkuwar cindu. Mm. magana ta gaskiya har koyaushe ya sa hakuri ga rayuwarsa hakuri shi mm. ajallin duniya idan ba ka da hakuri to wallahi kana da matsala da yaro da babba ya ɗauke shi sannan mai girma ya ba girman shi ubangiji Allah ya taya mu to amin amin to amin mun gode Allah saka to alhamdulillah a ƙarshe don mun ji tattaunawa ta wannan zaman sulhu da aka yi a ƙarshe za mu ji bakin ainihin shigar kocin da wato sarki mai tuta biyu a wannan lokaci a wato garkuwar cindo alhamdulillahi wannan sulu an yi nasara an yi shi tsakanin sarki mai tuta biyu a da shi da wato jihar kano wato mamman bashir ɗanliti me za ka ce da wannan sulhu garkuwa ta assalamu alaikum yan kallo to masu ina gaida kowa wani jale kowa mai magana garkuwar cindo na'am eh to masu gidajen mu sun zo su yi magana akan abubuwa da sun kawaru tsakanin da mai gida ɗan liti mm. to insha Allah komai ya wuce tsakanin da shi in Allah ya so ya za mu koma inda muke rayun in Allah ya sa alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ne to kun ji bayanin garkuwa kenan a wannan lokaci da wannan in Allah ya so ya da komai ya riga ya gama a wannan lokaci alhamdulillah eh. ga an tashi mun tashi daga wannan sulhu alhamdulillah komai yayi daidai a ƙarshe yanzu abinda zamu yi duk da mun cika da addu'a sai mu sirrul fatiha kuma sai mu kowa ya kama gabansa inda zai tafi gida ya je ya huta a wannan lokaci alhamdulillahirrahmanirrahim to kun tsaya a yanka eh, ya fito ina kowa ya fito kowa ya fito mm. sai ma ɗauka su ake ta sun mm. kai baya kowa zai fito kowa ya fito ba a hakan a yau hotunan ma nake ta yi a yafi guda ashirin na ɗauka